ma karyawa ka ba ruwanka da abin da yake damuna. Me matsala ke? Yanzu dama wata shawara na gani na kawo ka gani idan za ta yi. Na ce idan kana gani ba matsala alhaji da Allah ya sa na iya 'yar sana'ar hannu. Dama can ina kitso ina kunshi. To yanzu tun da ka ga muna cikin hali sai a hankali.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 kafafuwan mutane duk sun bara sa inda suka je suka daddambara ta shiga nan ta shiga can kuma kirce kuma kafafuwa gidiga gidiga ki zo ki musu wani wani kunshe kunshe a ba gaskiya wannan gaskiya ban yarda da wannan ba to ita sana'a gidan masu arziki ma ba yin ta ake yi ba Tun da dai duka haduwa za mu yi mu rufa wa kai asiri kawai gara in zo in kafa fasta a kofar gida kitso da kunshi ina fara kafawa zaka ga ana tururuwar zuwa dole kuɗi za su dinga shigowa in kai ka fita baka samu ba to ni ko yaya ba zai yi in yi ni in kwana ban samu ba wannan kwata-kwata ni a guri na bai dace ba wannan cin mutunci ne a garin da kuma ba a matsayina na tajiri a ce a na rika irin waɗannan abubuwan kunshin hawa ta tsaye ake samu a cikinsa har kuɗi ake samu da yawa da har za a riƙe shi a wani matsayin abin sana'a da shi da kitso da sauran abubuwa ana samu duk fa kafa ɗaya dubu ɗaya ne sannan kuma ga kitso shi ma hayar kayan ma kuɗi ake samu sosai kana cewa yaya sai in maka ungu ko yaya ba za mu rasa ba tarawa za mu yi kana cewa akwai in ce ga su eh. <laughs> to to to yi amma dai ban da liƙa fasta in kin yi aiki hakan ya kira wasu yawa ko ba haka ba babu matsala eh to ba matsala ai za a dan danga samu da komai gurin mota kan wuce to shi الحمد لله الحمد لله الحمد لله na ra'ayatu abin da nake so mu ɗan ainihin wannan tattaunawa ina so ki ainihin yi min kyakkyawar fahimta ki buɗe ainihin kunnuwanki na basira ki kuma fahimce ni da zuciya ta lumana e, bi ma'ana kar ki ji ainihin wasu bazan tuttuka ko bayanai suna sakowa minas sama'i ilal arabi ki ainihin ji su a baibai e, to ya kamata ki ji ainihin maganar zahirinta daga gare ni don ki ainihin fahimci yadda abin yake in za ki iya tuna a 'yan kwanakin baya na sanar da ke cewa ainihin wato malam shehu bi ma'ana liman ya yi min wani tai wanda kuma a lokacin na ainihin zuƙe saboda duba na yanayi ban ainihin amsa tayin shi ba wannan dalili ya sa na ɗarin goce-goce ina zame-zame a mu'amala ta masallaci sai ya zama na har in za a ɗanyi ainihin wazifa ina zuƙewa liman baya gani na a kusa da shi wannan dalili yasa ya ainihin ƙara aiko min da goron gayyata na musamman kuma a wannan karo na biyu ba a ainihin masallaci ko a makaranta yake so mu gana ba yana buƙatar ainihin in same shi a gida mu tattauna to kin san mutane eh akwai wa'anda ba su 'yan gaza gani zan iya zuwa yau in yi sallama gidan liman ba sami wani shaki ya kwaso zance ya zo ya same ki ko kuma mata da ainihin yin karab da zance ki ɗauka ko irin naje zance ko wani abu makamancin haka shi yasa na ce kara in yi kan da garki eh ko da wani zance zai biyo baya kin ji dai ainihin makasudin dalilin da zai kai na gidan liman ina fata an fahimta ani baraka ji na ɗauka ma wannan zantuttukan naka a littafi kake karantawa Ai ba zan taɓa yadda ba da kai malam sai na ɗau dogon zango a cikin gidan nan ba tare da na ga wata mace a matsayin matarka ba. Shi ne zan yadda da kai. Amma duk wani tawili da wani maganganu da zaka zo min da shi ba zan taɓa yadda da kai ba. Kai ɗin? To me zaka je kayo mai a gida? Ah, abin abinda nake so ki fahimta. Ba wai zan je ainihin yi maraba da abin da ake zo min da shi bane. Kar ya ga ainihin wato ina wofintar masa da tayinsa duk da ta cewa ba ni da tabbacin cewa kiran ma akan wannan maganar ne. amma alal misali kamar yadda muke da liman yana ainihin gani na da kima da martaba sai ya ga kamar ina kyamatar ainihin hada zuri'a da jininsa kin ga babu daɗi in je in ainihin faɗa masa cewa ba ni da bukata a cikin wannan sha'ani a wannan hali da ake ciki. Malam, duk magana da zaka kana yi ina na san ba gaskiya a cikin ta. Faɗar ta dai kawai kake, amma ni fa ba zan yadda ba. Kai ɗin ne a kan mace zaka je ka ce wani baka so, a rayuwarka ta duniya malam ido a mata? Saboda ni ne ainihin maniru. To waye sani? Waye sani? Duk inda mata suke malam, in dai ka kella ido walau bazawara, walau sakin wawa, kai nan gurin ka fa auki. To bara ai tukati kike so in zo? An fice mutum abu biyu duk wanda ya ce kai fesan su raina kai da kuɗi da mata babu wanda baya so. Na faɗa maka san mata ai ba ƙarya na yi ba. Wani irin cin mutunci ne baka yi min a cikin gidan nan akan musulmatin take ko miminatin ko wace ce ma ne wani irin cin mutunci ne baka baka kaga jaffata ba wulakancin da baka yi min ba ai yanzu kuma an na yi hankali eh wannan ba zai sake faruwa ba insha Allah baki da damuwa na fahimci inda kika dosa kuma zan ma kantar da tunaninki eh abin da kike zato ba zai faru ba malam ka gaida shi liman din alaba Allah tsare je ga tambaya. Albishirinki. Hmm. Fari ko ja? A'a, farin ma kwal-kwal-kwal. Ai wannan fara da ke ina jin tsuntuwa kika yi mana ta kuɗi ce ko ta gwal. To in gaya miki dai burinki ya cika. Me faru? Na samu daidai irin waɗanda kike so. Dan Allah. Wallahi daga ganin shi za a huta. Hmm. Alhamdulillah Allah mun gode. Alhamdulillah yana waje yanzu da kuma yafi na? a ah. eh. Yana ina. A wallahi tsaya dai tukunna ma ba wannan ba. Kin sani da ɗauki mazalla ƙoda daga hmm. cikin roƙon uba kwabo. In gaya miki na fito na taho muka haɗu da shi. Da kamar ba zan tsaya ba. Sai na tsaya. To kaji. Bari ma dai ma ma fara faɗa miki sunan shi. Kin sanya sunan shi? A'a. Sunan shi Diwan. Diwan. Yana. Duniya sha. <laughs> In gaya miki kin gan shi kuwa? To amma dakata. a ah, hakan a wannan wargajen ya gani? A haba, haba ma. Ya za a yi in fita a haka? Ai in gaya miki gidan anti Sadiya na ji na samu kaya na gani na faɗa ta bani na saka tukunna na fita. Yawa. Da na tashi dawowa shine na biya ta gidanta na cire saboda munafukan anguwa. Kai sun haddace abin wa'annan mutane ka. Hmm. Yan zaman da na yi da bagawa hmm. suna nan tabar ma benci benci. Ai in gaya miki wani kin gan shi kai gaskiya na tabbatar a nan yanzu ne burinmu zai cika ashe wani jinkirin ma alkhairi ne yanzu dakata yaushe zai zo ni na fi so a yi a kashe magana wannan malkwaɗaɗɗen mutumin da yake so ya haɗa ki da shi a gama maganar ladan ɗin nan ina jin baƙin cikin ladan ɗin nan hmm. shi saboda shi yanzu ko kiran sallah na ji maimakon ji daɗi sai in kama neman in amai hmm. yanzu ma ya ce mun zai kira na waya to zai zo nan ko a can gidan eh, Sadi bai ba za a rika haduwa. Ba ai an yi ɗaya ba za a ƙara biyu ba. Gaskiya ne. Allah mun gode. Allah yanke mana wannan tashin hankali. Kar wannan mutum ya zo ya haɗa ki da wannan mm, jirkitaccen bawa. Ai gaya miki lokacin nema ya zo shi yasa Allah ya haɗa ni da D1. Ya na rike sunan ni ma D1. Eh kai. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Waye? ko shi ne maza ki je ki gani ma a ba shi ne ba saboda shi ce zai kira ni a assalamu alaikum to dai ne kake gani ai tunda na ji kamar sallama babba ne shi dai yanzu dai a ji mun jakar ba in je in ji kowaye dukkan to shi kenan D1 <laughs> kai kai a'a wannan jakar haka da nauyi Allah sa D1 ya da ko ya duro mana D2 a ciki kuma ko D3 أين هي سلام عليكم نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام يا رجل ما شاء الله الحمد لله أين هو واتوكيتي أين هي أين هي زينب هو زيد لا زي ما... نعم يا أيني زينب إيه، هكا هكا Daga ina? Eh, wato ainihin masha Allah. Alhamdulillahi ala zalika. Li'an Amru ya yayi kyau. Eh wato shi ainihin mahaifinki Malam Sheikh wato Imam. Eh mun daɗe muna ainihin tattaunawa da shi a ainihin muhalli na ibada. E to yana ta ainihin nuna min cewa ga al'amari na alkhairi. Ainihin in zo gidansa in nemi iri. To ina ta ainihin kaucewa. yana ta matsawa ina kaucewa yana matsawa ina kaucewa har aka kai gabar da naga imamu ya matsa sai naga ainihin wato bai kamata a ainihin wato za baya ba na ainihin ce ya kamata in zo in ainihin jaddada kira da ainihin imamu yake min to kuma alhamdulillah yadda na zo na ganki sai na ga masha Allah ai ya kamata tuntuni a ce na zo eh bai kamata a ce na dole ainihin na sami tsawon lokaci ban ainihin zo ba. Ka ga malam dakata. Ni fa ban gane maganganu da kake ba tun da ka zo sai wani surutu kake yi me kake nufi ni ban fahimci me kake nufi ba. Irin kunya ce ta kuta ta 'ya'yan manya? Eh amma insha Allah za ki ainihin fahimta. Wato ba ni da matsala kuma ina zama lafiya da iyalina wanda a halin yanzu ɗaya ce da ni. Kuma alhamdulillahi akwai ɗaki safaya wanda ɗan gyare-gyare za a yi masa ba da yawa ba. insha a cikin ƙanƙanin lokaci za a daidaita kuma insha'Allah. Allah na'am don haka zan su in ainihin wato ji ainihin kalaminki in ji ainihin furucinki akan wannan al'amari dan Allah dakata na gaji da wannan surutun naka ka zo sai surutu kake wani ta ta da kai kai baka gajiya da surutu ne tun da ka zo kake zuba baka gajiya yar uwa ya kamata ki ainihin fahimta ya za a yi mutum ya gaji da masoyinsa masha Allah eh, yadda na ganki alhamdulilahi ala zalika eh. da ainihin namu eh, akwai ƙuruciya a tare da ita amma insha Allahu wannan alamar ya yi kyau zan sami malam sheku mu wato daddare wannan magana Allah ya wanzar mana da alkhairi wassalamu alaikum Me faru? Ina nan ina ta murna ina jira in ga kin shigo da ledoji masu layi layi a hannu. Kuma sai ki shigo ki tunkule mun fuska. Menene? Fada ku kai da shi mu je mu ba shi hakuri. Wani irin fada mu kai da shi kin san waye ya zo? Wannan tsomararren ladanin nan wai shi ya zo wai a hakan ma wai baba ne ya takura mishi ya matsa mishi ya zo guri na. Ladan a nan gidan? Maza masa Haka shi ke ba da kai. Tun da da ake ta cewa ya zo ya ƙi ya zo sai yanzu ya tsaya ya gama lele kajin shi tukunna zai zo ya zo yana wani ƙaƙala yana wani abu har da wani wai baba ne ya takura mishi. Takurawa ma eh ƙwarai ko ai da ya je ya buga miki ƙararrawa a masallaci ai dole ne to wallahi barin ga miki yanzu yayi nisa ko yana nan da kuma mayafi na. Ha kawai ki rabu da shi. Ni in bi shi in yaga masa mutunci mu kashe layi in ya da zani ni ba abin kunya bane a wurina. a ki komai zan iya yi ne ke ki ji dan malamin ki ɗauko mayafi na na ce min ki rabu da shi kawai kawai ki rabu da shi to da kai sai idan ya ƙara ta min gidan nan na rantse da Allah abin da zan masa kare ba zai ci ba kin ba hakuri yau na hakuri shi ma kuma malam din bari ya da duk shi ya ja mana ai na ga dama shi ki ba da kai ban da haka ya zai je ya turo min dan dubu an ce dan tsumbu dai fa wannan mutumin fa buga ƙasa yake yana jin tarbi duk da haka kuma wannan abin da yake ramlin nasa da waye duk ba na Allah bane ba fa ba fa iya waye ba ƙarya ne fa shi ne zai je ya turo min shi nan gidan ne za a zo a damfara a cuta oh la ilaha illallah eh ladan ya je gidan liman za a bashi sadaka ya to wallahi dai je kauye ya dauko wata yar a cikin yayan yan uwansa ya bashi amma ba da ni ba ni za hada da dan duba ni abin da mai ugu kamar yaran yaron kare ba wai wannan mai bakin kamar ana an goyo guri ba ne fa ni kin san ma abin da yake ƙara ɗaure min kai yake ɓata min rai wai takura mishi akai wai baba ya matsa eh sai ka ce an gaji da ni gaji yayi mana ai ya faɗa mun yi da shi ni dai kin ga dakata abin da za a yi shi dai wannan D1 din ki yi kokari ki takura masa ya zuwa tsaye da maganar nan ni ba wannan tijara fa ta ishe ni in ba haka ba ni ba zan tattara ina ina gudu kauye baki da baban naki in yaso in ma ba gidan liman ba in ma gidan ɓeran masallaci zai kai ki ni ba ruwana ki ce D1 ya yi fito zai ma fito zai ma fito ni ina cikin farin ciki na yanzu ya wargatsa mun eh, farin ga yan liman matan ladan eh yan liman matan ladan saboda mu akan mu aka wanke hatimin talauci shi jigum shi tagumi mu muna nan muna tsotsan tsamiya to ba da ni ba za ɗan lahira a ni ba za ta yi ba duk da ladan ya ƙara zuwa nan gidan sai na fita daga ni sai gajeren wando mun kashe layi ni ba abin kunya bane a wurina na zauna a can haka fa bangaren can ɗaya bangaren ma fa an taɓa tafiya da ni lokacin na yarinya aka tafi da ni a golanci da na dawo nan hakan ne fa na na zubar da makamai kin ga dai na ga abin alkhairi a gidan nan bare kuwa mm. domin da na je sai aka ainihin turo ita yarinyar eh ba da shi muka fara ainihin arba ba ita yarinya aka turo kuma na ganta masha Allah yarinya mai da'a mai nagarta ga ta doguwa eh, fara <laughs> alhamdulillah shikenan naji wato ita mai nagarta mai kirki mai mutunci ni kenan kirki banda da mutunci ni ba mai nagarta ba ce ba ina nufin haka ba ke ma yadda taki da'ar ai ni malam tun da na san ka je gidan liman na san magana shikenan ta kare kai da yarinyar nan dole ne ka aure ta tun da dama ka ido a mata ne abin da zaka yi min kenan malam ban fita daga wancan kadarin ba tun yaushe kake kake gana min azaba ne wai kai ba za ka bari mu zauna lafiya a cikin gidan nan bane saboda Allah da Annabi ka fi sarki a gurina